Masu sauraro barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku cikin shirinmu na kasuwa a kai miki dole daga sashin Hausa na Radio France International Arafai tare da ni Ahmad Abba. Yau shirin zai mai da hankali ne ga batun alakar rashin aikin yi ga matasa da tsaro da kuma tattalin arziki a tarayyar Najeriya. Madalla A Najeriya dai masana sun jima suna alakanta matsalar tsaron da ƙasar ke fuskanta da rashin aikin yi ga matasan. Inda masanan ke cewar babu wata mafuta ta magance matsalar illa samar musu da aikin yi ta hanyar samar da kyakkyawan yanayi a ɓangaren zuba jari da masana'antu baya ga dawamamin hasken wutan lantarki. To sai dai a Najeriya ƙasar da ke fama da matsalar marasa aikin yin fiye da kima an sha jin gwamnatoci na tunkahon samar da aikin yin ga matasa a matsayin manufa ta kan gaba a ikirarin da ake kallo da tamkar ta zo mu jita lura da ta'azzarar matsalar ta rashin aikin yi abin da yasa ake ganin galibin gwamnatocin sun jahilci kalmar samar da aikin yin To domin jin ko ta wace fuska masana ke fassara batun samar da aikin yi a Najeriya, wakilinmu a Kano Abubakar Isa Dandago ya zanta da masanin tattalin arziki Malam Lawal Habib Yahaya. Kowace gwamnati haƙinta ba wai ta zo ta ce ga aiki ba, amma ta samar da yanayi mai kyau wanda zai iya sa mutane su samu sana'a misali kyautata tsaro kyautata hanyar da masu sana'a ko mai neman sana'a zai samu hanyar da zai samu jari cikin sauki kyautata hanyar da zai sami ilimin da zai yi sana'a kyautata hanyar da zai zauna lafiya waɗanda waɗannan abubuwan in aka haɗa su wanda ayyuka ne na gwamnati da kuma sa yanayi mai kyau wanda zai sa sana'ar ta iya yiwa ƙaramin jari ya yi mutum ya iya sana'antar da kansa to wannan shine samowa da mutane aikin yi ba wai lalle gwamnati ce ta ɗauki ma'aikata kaza ko na wucin gadi ba wannan ba aikin yi ba ne aiki da zai zama na mutum ya samu ɗorarre wanda zai iya ɗora kansa ya tafi shi ma ta iya yiwa ya taimaki wani kuma ko ya ƙaro wani ma shi ma ya ba wani aikin yi ba aiki wanda za a ce an baka wata biyu wata uku ka je ka yi ka samu sana'a ba a irin ɗabi'ar mu mutanen mu na nan arewa aikin wata uku wata hudu ma sai wani kaga ya ya daɗa ƙara kansa nauyi. To babbar matsalar dai yanzu bata wuce yadda ɗimbin matasan ke ragaitar rashin aikin yin ba matsalar da ke haddasa shigar su mugun hannu kuma watakila irin hakan ce ta sanya wasu ɗaiɗaikun mutane a Najeriya kufa wajen samarwa irin waɗannan matasa abin yi. Waɗannan dai wasu matasa ne da rashin sana'a ya jefa su aikata ta'addanci amma kuma yanzu suka tuba bayan jibintar lamuransu da wasu 'yan Najeriya suka yi. na samar musu da aikin kamusho a wata tashar mota a jihar Kano. eh gaskiya da ba mu da wani harka in ba harkar dan sassu da kuma shaye-shaye matsalaka gidajen mutane yanzu ka daina duk wannan abubuwa a yanzu Allah ya taimake mu Allah ya ba mu a wannan tasha mai albarka ta shakwanar dawaki sakamakon cewa fito mu jajirce mu nemi haƙƙin kanmu mu tsaya mu yi sana'a muka daina wannan harkokin muka janye yanzu dan ba ni labarin rayuwarka a da to mu sakamakon mu mun gagaru kowa mu da rana ma yin fashin mu muke yi babu ruwan to yanzu ya yanayin rayuwa ka a yanzu eh yanzu yanayin rayuwa ta da gaskiya alhamdulillah na samu sana'a Allah ya taimake mu duk wannan harkokin na da da muke yi Allah ya taimake mu mun samu garkuwa mun daina wannan harkokin to aboki na barka dai a ah, barka da aiki kamar me kake ne anan ina yin aiki ne na kamasho lodi to amma na ganka kamar da shirin yaƙi haka me yake faruwa ne haka eh, sakamakon da muna aikata mugayen laifuka ne iri-iri kamar su sata sane kwace hakan an aiko yaro ko da waya ko babba sakamakon rashin aikin yi shine jawo mana duk irin wannan misali yanzu matasa irin ka idan aka ce ba ku da aikin yi kamar wani irin hali ƙasa da irin waɗannan jihohi na kano za su shiga gaskiya za a shiga hali ne na takura da mutum ma shi da gidansa ina so ya fito kan layin su ido yan sha iska ba zai samu damar yin hakan ba saboda matasa ba za su taɓa barin hakan ba to misali yanzu ya yanayin rayuwa ka yanzu a yanayin rayuwa ta ba abin da zan ce da Allah sai dai godiya muna fatan duk wanda yake bin hanyar wace ba ta da kyau shi ma Allah ya shirye shi Allah ya bashi sana'a yi Alhaji Ɗanladi Baba Tamburawa na daga cikin 'yan Najeriya da ke jibantar lamuran irin waɗannan gagararrun matasa ta hanyar samar musu da abin yi a tashar motar kwanar dawaki. inda yanzu haka matasa sama da dubu bakwai ke aiki yanayin da cikin kankanin lokaci kan sauya rayuwarsu zuwa mutane na gari. Ni na riga na san dukka loga ta irin waɗannan kangararrun mutane da sauransu na san logansu kuma na san zan shawo kansu kuma na san meye matsalar su matsalar su aikin yi da ba su da kuɗi sauransu don mene to saboda ka he muka faɗaɗa abin muka faɗaɗa gun da za mu aiki da mutum ashirin he mu sa mutum ɗari ko muka nuna musu ga hanyoyin da inga maleji ana neman abinci a rufa kai asiri kuma bayan haka aikin da suke yi ba kuraɗen muke basu a dunkule su je su amfani da su ba a a kowa mutumin da idan ina samun naira dubu za mu iya yanke ɗari biyar muna yanke ba ɗari biyar muna bai sani ba da ka baya mu ɗauko wani gagara abu ko fili mu saya man kamar na dubu ɗari uku hudu mace to wannan filin ka ne to da kan wannan filin he yaro ya yi hankali ya yi tunani kuma ba abin da zai inga tunani ya aure ka san shi mutum ba wai ka ɗauki dukiya ka bashi ba ka mai da shi mutum ka mai da shi dan adam to saboda haka irin wannan su kansu shugabanni idan suna taimakawa matasa matasan da kansu akwai lokacin da za su yi musu rana saboda haka ni ina kira ga mai girma janaral buhari ya dubi allah ya dubi muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama a duk najeriya babu ina matasa cikin bala'i irin arewacin najeriya matasan arewacin najeriya babu sana'a To don jin ko mai masana sha'anin tsaro ke faɗi game da girman matsalar ta rashin aikin yi da kuma barazanarta ga sha'anin tsaro. Wakilin namu Abubakar Isa Dandago ya zanta da Detective Awal Bala Birimin Iya wani mai sharhi ta fuskar a Najeriya. Wato girman matsalar ta kai kamar sama da ƙasa. Ka gane ko? Duk inda ka ga rashin aikin yi to rashin tsaro yana wajen. Duk ƙasashen da ta suka ci gaba in suna so su yi maganin tsaro suna so su yi maganin yaƙi da laifuffuka da ta'addanci to abu na farko da ake gina matasa a kai a wa da matasa aikin yi to duk inda aka hana matasa aikin yi to an gayyace laifi shi kuma laifi duk inda ka gayyace shi to kafin ka gama rufe bakin ka ma laifin ya riga ya ƙara so inda abin yake to idan dai har gwamnati shawarar da muke bayarwa ba za ta waiwayo ta kalli matasa ta samun musu da aikin yi ba to har abada laifuffuka ba za a daina aikata shi ba yanzu ma aka fara matakin laifi da ake guda uku abin da ake cewa simple offense misdemeanor offense da felony offenses to tun ana matakin simple offense an wuce an wuce misdemeanor yanzu an kai capital offense wato felony offense to ko ina mafita a irin wannan lokaci ga gwamnatin najeriya har wa yau ga malam habib yahaya masanin tattalin arziki a kullum maganar da muke shine ƙasa da take da mutane sama da miliyan 100 da kana magana miliyan 200 babu wata gwamnati za ta iya samu kowa aikin yi babban abin da ya kamata gwamnati ta yi shine ta faɗaɗa ta sau kuma sauƙaƙa hanyar da mutane za su samu sana'a ɗorarriya sustainable employment ta taimakawa manya da ƙananan 'yan kasuwa ta dubi yanayi wani abu ne zai sa kasuwanci ya haɓaka shin rage kuɗin wuta taimakawa kasuwanci ko kuma ta'azzarar da shi yayi ko ƙara kuɗin wuta haka kuɗin sufuri wanda za mai siyo da kaya da sayarwa in aka ƙara mar ƙara masa akai aka akai ko rage masa akai idan aka ba da tsaro kyakkyawa wanda mutum zai shiga ya je ya gona ya noma ba tare da an kashe shi ba baya tunana ba ya samar da abinci ya samo da wa'insu taimakawa yi irin waɗannan abubuwa da yawa su gwamnati kamata ta mai da hankalinta a zuba kuɗaɗe a yanayin da zai taimaka al'umma ya taimaka tattalin arziki idan wannan ya samu in kowa yana da sana'a zai samu kuɗin shiga in ya samu kuɗin shiga da manyan 'yan kasuwa da ƙanana da aikata gwamnati za su karɓo ɗan wani abu da ake kira haraji da wannan harajin za ta ci gaba da wato dora tattalin arzikin a wannan manhaja ta faɗaɗa shi da da sauƙaƙa mutane kuɗin da su samu saboda sana'a su saboda haka ita ma gwamnati ta rinka samun kuɗi su ma mutane al'umma za su rinka samun kuɗi yana shigowa kayan da ake sana'antawa farashin su zai yi ƙasa idan aka samu raguwar farashi mutane za su samu ɗorarriyar rayuwa mai kyau bari mu karkare shirin da shawarar matashi abdullahi abubakar da yake miƙa wa shugaban najeriya muhammadu buhari to shugaba muhammadu buhari muna bashi shawara ga irin tallafin nan da yake bayarwa mu fa bai zo mana nan ba bai zo shugabanninmu ba to muna masa nuni da shugabanninmu a tallafa musu makamantan abubuwa da yake bayarwa na tallafi domin da matasa a wannan waje namu kuma samun matashi da ake yin shine zaman lafiya ma a duk duniya ga baki ɗaya. To masu sauraro duka-duka a nan shirin zai yi ban kwana da ku, sai kuma wani makon idan Allah ya so. A madadin Abubakar Isa ɗan dago da ya tsara shirin da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai, musamman editan mu Bashir Ibrahim Idris, sai kuma injiniyan da ya sada ni da ku Hassan Alhassan Suleja. Ni Ahmad Abba da na gabatar ke cewa Allah ya sada mu da alherinsa.